نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم allahumala sahla illa ma da alta hu sahla wa anta ta ji alul hazna iza shi ita sahla baya ka yan uwana al'ummar musulmai aalamu alikum a rahmatullahi wa barakatu yau muna ɗauke da azumi na goma sha ɗaya ko a wannan wata mai albarka na ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai a cikin suratu baha yau da rasul mu zai fara daga aya ta 8 insha Allah na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajeem Allahu la ilaha illa hu lahu al-asma'ul husna وهل Allah madaukakin sarki yana ci gaba da ƙara yi mana bayani game da kansa a can baya idan yan uwa ba su manta ba mun karanta Allah ta'ala ya ce baha ma anzalna da ta shiga har zuwa inda ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa ya ce lahu ma fi samawa kun ga duk magana ce akan Allah lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tatathara wa in tajhar bil qawli fa innahu wato shi Allah ya alamu sirra wa akhfa sai ya ci gaba da cewa Allahu la ilaha illa huwa shine Allah ta'ala wanda yake babu abin bauta ba cancanta sai shi kaɗai. lahul asma'ul husna yana da ainihin wato sunaye mafiya kyau gaba ɗayan sunayen Allah sunaye ne mafiya kyau su ne wanda Allah ta'ala ya umarce mu in ma addu'a za mu yi to mu yi amfani da su mai addu'a walillahi al'asma'ul husna fada'uhu biha wa zarul ladhina yulhiduna fi asma'i. to waɗannan sunaye da Allah ta'ala ya ce yana da su akwai ingantaccen hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya gwada cewa Allah yana da sunaye guda ɗari ba ɗaya tis'atun wa tis'una isman inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna to wadan sun fahimci wannan hadisi a matsayin gaba ɗayan ka cokan ɗin sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne wanda kuma ba haka ba ne Allah shi kaɗai ya san adadin sunayensa amma waɗannan sunaye guda ɗari ba ɗaya Allah ya ambace su ko manzon Allah ya ambace su domin a maƙalla wani hukunci a kansu alal misali idan ka ce ina da naira ɗari zan yi tambaya duk wanda ya ansa zan bashi ina da naira ɗari duk wanda ya amsa tambayar da zan yi zan bashi wannan yana nufin baka da koko ba sai naira ɗari ba haka bane yana yiwa kana da biliyan ko kana da miliyoyi akalla ne wannan magana bata gwada baka mallaki komai ba sai naira ɗari to Allah ta'ala ya ce ina da waɗansu sunaye guda ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye su ya fahimce su ya yi aiki da su zan shigar da shi aljanna ma'anar wannan inda za ka kiyaye da waɗannan sunaye baka kore wa Allah sunayensa ba baka kira shi da wasu sunaye daban wanda bai sa wa kansa ba kuma ka yi aiki da abin da suka nuna maka na ma'anoninsu shi ne ihsa'in ba wai ka kirga su ɗaya biyu uku hudu allahu arrahmanu arrahimu alkudusu assalamu almuhaiminu zuwa ƙarshe ba ka ake nufi ba man ahsaha a nan ma'anarta wanda ya aiki da waɗannan sunayen ya kiyaye waɗannan sunayen ya haddace waɗannan sunayen to wannan abin da ya gwada mana ba su kaɗai ba ne hadisin abdullahi dan mas'udu allah ya ƙara masa yadda an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ƙala ya ce ma asaba ahadun qattu ina masu kukan damuwa iri kaza damuwa kaza ta dame ka damuwa kaza ta dame ka ga maganin damuwa ga maganin bakin ciki ga maganin biyan bukata daga wajen manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ما أساب أحد قط هم ولا حزن با وندا wani bakin ciki ko wata damuwa za ta same shi ko zai same shi faƙala ya ce allahumma ya allah inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiye hukumuka adalun fiye qada'uka أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علم أو علمته كو أعلمته أهلا من خلقك أو استأثرت به أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء وجلاء حزني وذهاب همي illa azhaba Allah hammahu wa abdalahu makanahu faraha magana daga bakin da baya karya. duk mutumin da yayi wannan addu'ar saboda yana cikin wata damuwa ko yana cikin wani kunci ya gaya wa Allah wannan kalmomin ya ce ya Allah ni bawanka ne ɗan bawanka ne ɗan baiwarka ne maƙyange mata gaba ɗaya tana hannunka alhukunci na azarce yake a wajenka abinda ka hukunta shine adalun fi qada'uka duk abinda ka hukunta a kai na Allah kai adalci as'aluka ya Allah ina bi kulli ismin huwa laka ina kama kafa da duk wani sunan da ya zama sunanka ne sammaita bihi nafsaka sunan da ko dai ka ka kira kanka da shi aw allamtahu adam min khalqika ko ko kuma ka sanar da wani daga cikin bayanka wannan sunan au an zarta wafe kitabika ko kuma ka saukar da wannan sunan a cikin littafin ka mai girma a wista asarta bihi fi ilmin ghaibi indaka ko kuma sunan yana cikin sunayen da ka ɓoye shi a cikin ilminka na gaibu annaba ba sani ba mala'iku ba san wannan suna ba ba wanda ya san wannan sunan in banda kai kadai to ko dai wannan sunan din wanda ba wanda ya sani na kama kafa da shi ya Allah an taji al-qur'an al-azim rabi'a qalbi Allah ka sanya min alqur'ani ya zama dausayin zuciyata wa nura sadari Allah ka sanya alqur'ani ya zama hasken kirjina wa jala'a huzni Allah ka sanya alqur'ani ya zama wato gushewar baƙin ciki na wadda haba hammi Allah ka sanya alkur'ani ya zama sanadiyar gushewar damuwata annabi ya ce illa a wa hammahu wa huznahu duk wanda ya faɗi wannan sai Allah ya tafiyar masa da gaba ɗayan bakin cikinsa da kuma gaba ɗayan kuncin da yake fama da shi ba wannan kawai ba wa abdalahu makanahu faraha a maimakon su sai Allah ya sanya masa farin ciki ya baye gurbin wannan bakin cikin da yake damunsa dan uwa idan muna da idan muna da damuwa mu daina tunanin bari mu je gidan wani bari mu je gidan wani bari mu je ofishin wani je ka ofishin Allah ka gaya masa kullun ta Allah sai Allah ya yi cigiyar ina mai neman biyan bukata an biya masa ina mai son in gafarta masa zunubansa ina mai roƙo in amsa masa kullum sai Allah ya wannan inji annabi amma a daidai wannan lokacin da Allah yake cewa ina mai kaza in masa kaza ina kai kuma kana nan ka kasa bacci saboda abubuwan bakin ciki talauci ya dame ka amma a tunaninka kana tunanin Allah ya kai mu gobe ka je gidan wani dan ka gaya masa matsalolinka to ga maganin bakin ciki na manzo Allah ya gaya mana wannan ya gwada mana a takaice mahallin shahidin mu a wannan hadisin da ya ce awista a sarta bihi fi ilmin gaibi indaka ko sunayen da ka ɓoye su a cikin iliminka na gaibu baka nuna kowa su ba amma kuma dai sunayenka ne to na kama kafa da su Allah ka yayi min bakin ciki na an gane ko to bayan da Allah ta'ala ya karrara mana wannan ya nuna mana wato komai nasa ne kuma kowa nasa ne lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma ta tasara wa inta tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sannan yace Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna bayan duk Allah ya mana wannan kirari wa kansa Allah ubangiji ya ya fito mana da wani ɓangare na ainihin abin da zai sa mana girmansa da darajarsa a zuciyarmu sai kuma Allah ta'ala wato ya ya ce Allahu la ilaha illahuwa har yanzu duk wayan duwan mai wannan sunayen kyawawa Allahu la ilaha illahuwa wanda aka ba mu labarin tun farkon suran nan to shine Allahu wato Allahu alam ne na Allah suna ne na asali suna ne wato jagoran sunayen Allah gaba daya Allahu baya buƙatar a ce waye ko me ake nufi da Allahu suna ne eh, ba za ka ce Allahu ba wani ya ɗauka cikin ka yi ko ka ce Allahu wani ya ɗauka ka ce ya zauna ko ka ce Allahu wani ya ɗauka ka ce ya tashi da an ce Allahu kowa ya san sunan waye sunan Allah ne ba a cewa misali ka kafin a ce wannan sunan Allah ne wato maimakon a faɗa ka kafin ka ji an ce sunan arrahmanu ne ko sunan arrahimu ne ko sunan alqudus ne ko sunan alsalamu ne kafin a faɗa ka so ɗaya sunan wa ake cewa sunan Allah domin wannan shine kaman tushe ko shine jagoran sunayen gaba ɗaya alam in an ce abbas kaga suna ne na wani bawan Allah in an ce ibrahim suna ne na wani bawan Allah to in an ce allahu alam ne suna ne na Allah su subhanahu ta'ala sai kuma ya bada labarin kansa da kansa sai ce la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanci abauta masa sai shi kadai ba wanda ya cancanta abauta masa sai Allah shi kadai lahu ga Allah ta'ala suke al-asma'ul husna kyawawa ko mafiya kyan sunaye gaba ɗayansu na Allah ne mafiya kyan sunaye ai al'asma'ul kamila al-husna allati balagatil ghaya fil husn sunayen da suka kai ƙarshen makura wajen kyau da kyakkyawar ma'ana to na Allah ne yana daga cikin kyawawan wato kyan irin waɗannan sunaye gaba ɗayansu suna nuna yaban Allah al'azizu aljabbaru alƙaharu almominu almuhaiminu assami'u albasiru babu suna guda ɗaya wanda za ka ji akwai tawaya akwai ma'anar tawaya a ciki babu ko guda ɗaya babu an gane ko saboda ka waɗannan sunaye yana daga cikin kyansu kowane suna ɗaya yana ɗauke da ainihin wato ma'ana mai kyau a tare da shi kowane suna yana ɗauke da ma'ana ba ainihin gayan suna ba ne wanda yake misali babu ma'ana a cikinsa misali Allah ta'ala yana cewa wa huwa al-azizul hakim al-azizu al sunayen waye sunayen Allah ne Allah ta'ala ya haɗa waɗannan sunaye guda biyu domin ya nuna mana abubuwa kamar guda uku na farko dai kullum min homa kowane ɗaya daga cikin waɗannan a shekaran kansa al'azizu shi kadai alhakimu shi kadai yana nuna mana kamala khasa bi hadal ism idan magana ake akan izza to kamala a cikin izza ta tabbata a wajen Allah walillahi al'izzatu wal rasul wal an gane ko idan aka ce alhakimu shi ma ya kunshi suna ne alhakimu ya kunshi mai yin hukunci ya kunshi kuma mai hikima cikin duk abin da zai yi wato ma'anar wannan Allah ta'ala da ya ce shi al'azizu ne gashi al'azizu ne amma kuma izzar tasa ya gwamata bil hakim al'azizul hakim mai buwaya ne amma kuma a cikin buwaya tasa ma akwai hikima idan ɗan adam ya zama aziz mai jin kai mai ganin ya fi kowa kowa tsoronsa yake yi, bai ragawa kowa bai jin kunyar kowa bai tausayin kowa bai daga wa kowa kafa amma Allah ta'ala azizu ne amma kuma a izzar tasa tana kunshe da hikima baya taka kowa sai wanda ya karya masa dokokinsa sannan duk da wannan izzar wanda ya karya dokokin ma in ya tuba sai a karɓe shi sai Allah ma ya fi shi farin cikin ya tuba don a gwada masa bai isa ba ba wani kishirwar a azabtar da shi ake ma ya fa’alun Allah bi azabikum in shakartun wa amantum me Allah zai da azabtar da ku me ya fi me jin daɗin da zai yi azabtar da ku shi yasa in kai laifi ɗaya sai a rubuta maka zanubi ɗaya. in kai abin kirki ɗaya sai a rubuta maka zanubi aƙalla goma kuma ana iya rubanyawa zuwa ɗari bakwai. kuma ana iya rubanyawa zuwa adadin daban da Allah ba wanda ya san shi kuma an kai niyyar za ka yi laifi sai ka fasa saboda tsoron Allah sai a rubuta maka lada in ka aikata a rubuta maka zunubi daya wannan duka yana nuna izzar ubangiji tana gwama da hikima an gane ko Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna sai Allah ta'ala ya nuna mana waɗannan sunaye nasa wato ainihin su ne abin da ake farawa da su Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum wannan sura mai jumla guda goma wadda malamai suka yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce a'azamu sura fil qur'an sura ta kowace a'azamu aya Aya ta kowace aya girma a qurani ita ce ayatul kursiyu ba wai ana nufin wata sauran ayoyi ba su da girma ba amma babu aya guda ɗaya wadda ta kunshi kirare akan Allah sau goma a jimla goma sai ita kadai shi kuma alkur'ani ya zo ne don ya nuna mana girman Allah mu rika jin girman a zuciyarmu mu rika tsoronsa mu rika tsoron saba masa to ayatul kursi sai zo mana jimla guda goma kowace ɗaya sai ka rubuta littafi mujalladi goma baka ƙare bayani akan ta ba kuma ba ta magana akan kowa sai Allah Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum waye alhayyul qayyum waye Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun gangani ko bacci bai taba samun sa ba waye wannan baka gingidi banda Allah duk wanda kaji ya ce wai baya bacci kariya yake in mutum ya ce maka shi Allah ne in shiru ya karka ya faɗa tukunna ku zo ku zauna ya kwana biyu ya kwana uku kaga an yi sati bai bacci ba da kaga ya bacci da lama samari ƙarya yake ba Allah ba shi da kaga zai gingade sai ka sa masa bulala an gane ko la ta'khudhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi waye wannan gaba ɗayan abin da yake sama da ƙasa din nasa ne akwai wanda yake zai ce lahu ma bi nasara lokal gamma babu balle ya ce lahu ma fi Kano balle ya ce lahu ma fi Kano state balle lahu ma fi Nigeria ko lahu ma fi Africa shi Allah ta'ala ta yi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duka nasa ne man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi izini waye sai ya zo ya ceto a wajensa ba tare da samun izininsa ba waye wannan Allah subhanahu ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum abin da yake gaba da wanda yake baya da wanda yake bayyana da wanda yake koye da na yanzu da na nan gaba gaba ɗaya ya sani ni yanzu ko abin da yake baya da ban sani ba ban sani ba kuma abin da zai faru a kaina nan da minti ɗaya ban sani ba ban sani ba ko kun ko kun sani to shi Allah ya sani daga nan har tashin alkiyama na kowa har na tururuwa da kiyaki da ya sani ya alam ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba wanda ya isa ya kewaye wani abu ya kewaye da wani abu daga ilimin Allah sai gwargwadon abin da Allah ya ga dama ka sani sai gwargwadon abin da Allah ya ga dama daga ilimansa ka sani shi kaɗai za ka sani walau an na mafi al'abdi min shidaratin a ya muddu min ba da yi sabatu a buhari ma na fidar kalimatullah Allah Allah ke nan wala yi hudu na min ilmi illa bi masha wasi a kursiyin wasu samawa wal'ar kursiyin Allah kujeran mulkin Allah ta yalwace sama da ƙasa gaba ɗaya kujeran mulkin Allah kuna ganin sarakuna a yi musu kujeru sun fi ƙarfin girman jikinsu ko ba ka bane iya kujeran mulkin su kenan to shi kujeran Allah ta fi ƙarfin girman sama da ƙasa akwai wani sarki mai irin wannan kujerar akwai babu Wasu a kursi wasu samawati wal sannan Allah ta'ala ce wala yauduhu ma. kiyaye sama da kasan da bododon sama da bododon kasa kiyaye su bai zama abu mai nauyi a wajen Allah yanzu bododin Najeriya sun gagara mun Najeriya ko su gagara ba ana su mogal ko ba a yi ana yi duk inda aka kai an tara nan sai su bulla ta ta an tara nan sai su bulla ta ta ko ba a yi to Allah ba a masa su mogal abin da kaga an shigo da shi sai da ya kyale amma ya gani inda ya so zai iya hana a shigo da shi an gane wa huwa al al-azim shine al-aliyyu al-azim akwai mai wannan sifirin ba Allah ba babu to shi yasa ake cewa azamu ayatin fil qur'an saboda aya ce guda daya babu maganar kowa ba maganar duniya ba maganar lahira ba maganar kowa sai magana akan Allah shi kadai ai shi yasa ake cewa qul huwallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani ba wai ana nufin ka karanta su uku kenan kamar ka karanta alqur'ani mai girba ba a'a alqur'ani ya kunshi abubuwa ne guda uku tauhidi hukunce hukunce labari labarin al'ummomin da suka gabata da wanda za su zo hukunce hukuncen halal da haram sai kuma tauhidi su ke nan a cikin alkur'ani ba wani abu to gaba ɗayan ulhuwallahu magana take akan me akan tauhidi kenan tana yin magana akan ɗaya bisa ukun abinda alkur'ani yake magana a kansu. ka san wani wani yana son ya karanta alkur'ani sai ya je ya karanta ulhuwallahu su uku kenan ya sauka Allah ya ke wajen da irin wannan saukar an gane ko walillahi al-asma'ul husna fad'u biha sannan Allah ta'ala ya ce qul qul Allah aw ar-rahman ayyan ma tad'u fa lahu al-asma'ul husna kwana Allah yana umartar mu in za mu roke shi mu yi amfani da waɗannan sunayen kamar yadda muka ji ya zo a cikin ainihin wato addu'a waɗansu malamai sun yi magana da Allah ta'ala ke cewa zarar lazina yi na fi asma'ihi sun yi magana akan ilhadi shine kaman a ce an kirkiro sunan uzza daga azizu an kirkiro sunan lata daga allahu da sauransu to saboda haka duk waɗannan abubuwa ne na ilhadi kuma ba halal bane ainihin wato alƙai Sufof a takaice dai sunayen Allah yan uwa wato sunaye ne masu cikakkiyar ma'ana waɗanda suke nuna kuma abinda. wato ma'ana kuma take tabbata akan mai sunan na sha gaya mana sunayenmu ba dole ba ne ma'anarsu a ganta a halayenmu ko a ganta a jikinmu amma duk sunayen Allah suna ɗauke da ma'ana kuma ma'anan nan Allah ya siffantu da ita gaba ɗayansu shi yasa nake ja hankalinmu akan masu cewa ai daga cikin sunayen Allah ma akwai addaharu kuma dalilin su wani hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa dan adam yana zagin dahar wato dan adam yana zagin dahar aini ne daharu din eh wato suke cewa ai sallallahu alaihi wa sallama kana yu'dhini ibnu adam dan adam inji Allah yana cutar da ni dan adam yana ce bis ya subbu dahara me yasa dan adam yake cutar da ni saboda yana zagin addahar wa ana daharu sai Allah ta to ai ni ne addaharu din addaharu ma'anarsa zamani sai wasu ce ah, to Allah da kansa ya ce ana daharu kenan su ɗaya daga cikin sunayen Allah addaharu sai ka ce ya daharu kenan ko <laughs> a'a addaru ba sunan Allah ba ne domin manzan Allah da ya faɗi wannan ya faɗi fassararsa ya fassara ainihin wato abin da yake nufi da kalmar addaru ya ce wa ana ukan uqallibul laila wannan hara, ni ke juya zamanin ni ke juya dare da rana ni ke kawo sanyi ni ke kawo zafi ni ke fito da rana ni ke fito da wata ni ke juya zamanin wanda yake juya zamani sai ya ce aini ne zamanin tunda ni ke juya zamanin wannan bai nuna cewa daga cikin sunayen Allah akwai addaru me yasa bazar ma sunayen Allah addaru me ma'anarsa tukunna mun ce alhakimu yana nuna hukunci yana nuna hikima al'azizu yana nuna izza al'alimu yana nuna ilimi al-muhaiminu yana nuna ainihin wato mamayewa duk sunayen Allah suna da ma'ana to shikenan addaharu ga yamin wani suna mai kyau wata siffa mai kyau a jikin addaharu da Allah masana larabci ku taimaka mana wace siffa ce mai kyau wadda ke jikin addaru wadda Allah ta'ala ya siffantu da ita babu to don haka nan ba sunan Allah ba ne abinda Allah ta'ala ke nufi ana daru shi da kansa ya fassara ana daru uqallibul laila wan nahar zamani ba shine juyawa dare da rana ba ba shine zamani ba in rana ta zo in dare ya zo wani zamani ya zo in gari ya waye in ɗari ya zo wani zamani ya zo in wannan mai mulkin ya tafi in wani mai mulkin ya zo wani zamani ya zo ba shi zamani ba shi ne Allah ta'ala ce abinda ake nufi da ku uqallibul laila wan nahara sai Allah ya ce wa hal ataka hadithu musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى نعم الله تعالى يتي وهل أتاك حديث موسى wannan usulubin in za ka ba mutum labari sai ka bude farkon labarin da jefa masa tambaya akan labarin da kake so ka bashi usulubi ne na tashwiki na sa maka shauƙin labarin kamar yance mana kun ji ku labarin abin da shugaban ƙasa ya faɗa yau sai dan hankalinku ya waje na wani ya ce eh wani ya ce a ji ba me ya ce ba ka bane kun ji ko abin da aka faɗa yau a BBC Ah, me aka ce kuma sun faɗi wani abu ne kun fi ji abin da aka faɗa yau a jazira a kan najeriya sai kowa hankalinsa ya zo waje na? to allah ta'ala ce hal a taka hadisi musa ka san labarin annabi musa allah ya ta'ala ya fi kowa sani in annabi ya sani in ko bai sani ba amma ya wannan tambayar don ya jawo shauƙin mai son ya ji labarin yanzu Allah ta'ala zai bada labarin annabi Musa ga annabi Musa nan ya fito daga Madiyana akan hanyar ta dawowa Misra gashi nan daga shi sai matarsa sun kamo hanya sun bata hanyar sun kasa ganewa ga tsananin sanyi ana yi gashi ainihin dare yayi gashi kuma ainihin ba kowa ainihin a tare da su daga shi sai matarsa kuma sun ainihin bata hanyar da suka biyo ba ita bace ba ita bace Allah ta'ala ce izra anaran sai annabi Musa ya hango wata wuta shi a ganinsa wuta ya hango ashe nurun ne ya hango hasken ubangiji izra anaran sai ya hango wuta ka san matafiyi musamman wanda kuma ya bata hanya ga sanyi ana yi ga dare yayi in ya hango wuta me zai ɗauka gari ne da haka sai ya sa cewar bari in je garin can don mu samu ɗebe kewa izra anaran yayin da annabi musa ya hango wuta faƙala li ahalihim ku suko faƙala sai ya faɗa li ahalihi ya gaya wa ainihin wato iyalinsa kun ga duk iyalin mutum ahalinsa ne in an ce aluwa ne to ana nufin iyalin wane ya e, kasan yan shi'a ba su yadda a ce matan annabi suna cikin alil baiti ba kuma duk inda aka ce al rahamatu ko wa barakatu alaikum ahlul bait ahlul bait wa ake nufi anan matar annabi ibrahim Allah ce tana cikin ahlul baiti duk matar mutum yanzu in ka ga mutum kun gaisa me za ka ce masa ya iyali ma'ana ya ahali ya ya al'al Shi ne larabci yi baka sani ba kaifal al ne kaifal ahal Musa sai mace ya ya iyali Shi ne ma'ana kana tambayar alansa ahalinsa ko alin baitinsa saboda ka duk iyalanka ga annabi Musa Allah ta'ala yana cewa fa qala li ahlihi sai ya faɗa ga ainihin iyalansa su waye iyalansa anan matarsa inni anastu naran yace mata ke na hango wuta wa kana zalika fi janibi turil ayman wutan nan da ya hango ita ce a bangaren dutse na dama ko kuma shi da ya hango wutar a daidai wannan lokacin yana ɓangaren dutse dutsen tsura sina'a daga daman dutsen tsura sina'a waye a janibin tura aiman ɗin malamai sun yi magana guda biyu suka ce wutar ce ya hango a can wajen dutsen tsura sina'a a ɓangaren daman dutsen wanda ce a'a shi annabi musan lokacin da ya hango wutar yana ɓangaren dutsen turu sina a daga ɓangaren dama abin da ake so a nuna mana dama ɓangaren dama shine inda ake fatan alkhairi ko a lahira in aka ce ka yi dama ka ɗauka ka hai yan kaji an ce a sahabu shimali da yan aljanna ake kware yan wuta ko a duniya karka ya zama ka zama a sahabu shimali kar ka yadda ka fifita a akan dama ko a duniya balle a lahira Allah ya gane da mu idan anaran wa kana zalika fi janibi tsore yace la'alli atikum min abi qabas la'alli atikum min bi qabas wani gurin sai yace aw jazwatin minan nari wato qur'ani uslubinsa uslubi ne daqiq akwai bambanci tsakanin jazwatin minan nari da kuma qabatin qabat shine yanzu misali kama a ci an kunna wuta ana girki sai ka dan dosano dan ka kunna a ci balbal ko dan ka kunna wani murhu to wannan abin da ka dosano ba ci yake yi ba to shine qabat amma jazwa garwashi garwashin wutar shi wanda ya zo jin wuta me ya fi bukata garwashi ko ya fi son garwashi saboda wannan fiwu za ta mutu amma garwashi zai daɗe ana ɗan jin ɗumi da shi ba haka bane shi yasa sai aka yi amfani da wannan a wannan gurin a wannan kuma aka yi amfani da shi a wannan gurin wani gurin Allah ta'ala ce atikum awjaz watin minan nari zan zo muku da koda dan garwashin wuta nan kuma sai aka ce atikum mina bi qabatin ay shu'la allati tu'khadhu minan nari fi tarafil udi wutar da zaka dan dosano a gefen dan itace ko dan kala da zaka abin nan an gane ko to ita ce ake nufi la'allakum tastaluna dan ku dan jidimi in je in kawo muku ita ku dan hura ku jidimi aw ajidu ala nari hudan ko kuma in samu wanda za su shiryar da ni ma'ana wanda za su nuna min hanya tunda dama mun riga mun bata mun rasa wata hanya za mu fita kai mu masar to bari mu je ko Allah zai sa mu sami wanda kana matsalabuhu an hissi shi lokacin da ya tafi ya tafi ne ya samo haske wanda zai haska ya ga ya ga inda yake tunda a cikin duhun dare yake ko kuma ya samo dimi wanda zai dumama masa gangar jikinsa wal hidaya wal hidayah kuma ya je ne domin ya samu wanda zai nuna masa hanya wanda balo-balo ana ganin ta shirya a shirya da shi hanyar za ta kai shi masar ba waje da samma annur da ya je can sai ya samu a maimakon annaru sai ya samu annuru alma'anawi nurul wahayi sai ya samu nurul wahayi a gurin da ya tafi ya samu wuta don ya dosaro ashe haske zai dauko na wahayi Allah allazi tastaniru bihil arwa wal qulub wanda ainihin zuciyoyi suke ainihin haskaka da shi da kuma rayuka su haskaka da shi kuma sai ya samu alhidayatul haqiqiyya shiryar da shi zuwa ga isra'il lahil mustaqim shi ya tafi ya samu wanda zai nuna masa hanyar misra sai ya samu abin da zai kai shi ya nuna masa hanyar aljanna da aljanna da misra wanne ya bi ban ji ba Allah ya ba mu aljanna eh fawasala ilaiha yayin da annabi Musa ya je gurin da ya hango wannan haske yana zuwa daidai inda hasken yake Allah ta'ala ta yi kira shi wala ma afaha ya Musa na'am inni ana rabb ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس قوى الله تعالى سيكرا النبي موسى كما يدي فدا وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا سيمك كراشي daga ɓangaren dutsen ɗora sina a na dama ɓangaren dama Allah yana son ya nuna mana a nan duniya ma wanda aka kirawo shi daga bangaren dama ya shiga alkhairi min janibi tsoril ayman ko wa qarrabna muka kusanto da annabi Musa najiyar muna gani da shi gani tsakanin Allah da annabi Musa Allahu akbar sai Allah ta'ala ce min inni ana rabbuka kaji magana babba ni man nan da kake jin kiran nan nawa ni na ubangijinka Allahu akbar a cikin dare gashi yana makirkita dari ya zo ya samu ainihin wutar da zai kunna ya ji dumi kuma ya kunna ya ga haske sai kawai ya ji kira bai gama ya kiran ba kuma wanda ya kira ya dan sai ce ni na ubangijinka nake kiranka fa khala'ana alayka maza maza ka cire takalman ka tube su me yasa innaka bil wadi al muqaddas tuwa domin kana cikin wani kwari tsarkakaccen kwari malamai suka ce abin da yasa aka ce ya takalmansa takalman an yi su ne da fata jaki wadda ba a je mai ba kenan ba ta da tsarki shi za aka ce ya cire ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je isra'i ya iradi ba ce ya da takalmarsa ba ba ce ba sai ya gaya shi na ubangijinsa kuma ya shirya za a yi gane da shi ya himmantu da wannan ya jefar da takalmarsa domin yana cikin tsarkakakken rami mai girma to ko da ba komai ai wannan ramin ya isa a ce yana da girma tunda nan Allah ya zaɓi ya yi magana da annabinsa gurin da Allah ya nemi ya buƙaci annabi ya tsaya wani ya tsaya Allah zai magana da shi gurin nan babba ne ko ƙarami babban guri ne Allah ya sa mu gane saboda haka ya umarce shi ya abin nan sai ya ce min وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الله يتاكي تشوان وأنا ني الله اخترتك na zaɓe ka annabi Musa ni da kaina na zaɓe ka kamar yadda Allah ta'ala ke cewa in nisafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun ash shakirin ka rike abin da zan baka ka gazanta cikin masu gode mun ko ai takhayyatu wa tafaituka minan nas wannan ni'ima ce babba Allah da kansa ya gaya maka na zabe ka yanzu kwanan nan aka ce shugaban kasa ya zaɓuwa ne ya shi minista ba zuwa ake ana ta murna ba gwamna ya zaɓuwa ne ya shi kwamashina ba zuwa ake ana murna ba ya zaɓuwa ne ya shi adviser. ba zuwa ake ana ta murna ba to ina ga wanda Allah ce na zaɓe ka Allahu akbar Allah ka zaɓe mu saboda haka wannan al'amari ne wanda ya isa ka gode wa Allah sai Allah ta'ala ce fastami ka tsaya kai kyakkyawan sauraro ka nutsu lima waha, ka nutsu da abin da zamu gaya maka abin da zamu jeho maka na wahayinmu domin abu ne wanda ya dace da kai mun ga ka dace saboda haka abin da zamu baka shine asalin addini shine madogarar kira zuwa ga addini shine wanda yake zaka gane ƙarya da gaskiya a cikinsa Allah ta'ala sai ya ce masa me in أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري طب magana ta ƙara girma kun ga inda tauhidi yake ku lura da waɗannan kalmomin Allah ya ce innani bai ce innana ba ana bai ce na hannu ba la ilaha illa ana bai ce la ilaha illa nahnu ba alhali yana amfani da waɗannan kalmomin domin ya nuna bamarsa da isarsa a waɗansu gurare amma nan magana ake ta bauta ba a san a yi kalmar da za ka fahimci kana iya bauta wa Allah tare da wani ko kana iya barin Allah ka bauta wa wani sai ce inna ni bai ce inna na ba yana iya cewa inna na na hannun lahu ko ba zai iya ba shi Allah zai iya cewa na hannu mu kai ne in ka ce na hannu sai aka ɗauka yi girman kai sai a ɗauka kana neman ka kamba kanka amma Allah ya isa ya ce na hannu saboda ya isasshe ne da aka wani gudunmu sai ya ce anal mutakabbiru ni ne mai ji da kansa kai ko baka isa ka zama kai in ka zama mai girman kai Allah ya ce alkibar ya urida'i girman kai da ji da kai riga ta ce manna za'a ne wanda ya ce za mu ta tare shi ma ya sa nima in sa sai na yi kata-kata da shi kasamtu sai na kare da yashi ko in kare kudinsa ko in kare mulkinsa ko in kare darajarsa Allah ka ce mana girman kai Allah ce inna ni ana Allah ni ni kadai ni ne Allah la ilaha illa ana ba wani abin bauta tantanta sai ni kadai ai ana Allahul mustahiqu lil ibada ni ne na cancanci uluhiyya ni na ni kadai na cancanci abauta mu duk abin da ake bautawa ana bauta masa ba dan sa ba an gane ko la ilaha illa ana wato ma'ana Allah ta'ala shine al-kamilu fi asma'ihi al-kamilu fi sifatihi al-kamilu fi af'alihi ko ina Allah ya nuna kamala wajen irin aikin da Allah yake yi akwai kamala akwai nuna isa akwai nuna iyawa yanzu ka duba ruwan sama da Allah ta'ala ruwan ba a dunkule yake asalinsa da Allah ya ga dama sai ya sako shi jigib sai ka ji masallacin nan jigib a kanmu ko ba gaba ne saboda nauyin ruwan in ya taho daga sama ya fado da abin da ya fada zai ya zai rugujewa zai amma sai Allah ya farfasa ruwan ya mai da shi kwaya kwaya dan kada ya cutar da mu kuma sai ya bullo rage ta sama ba ta kasa ba ma'u samai ko ruwan sama muke cewa da ta kasa Allah yake ruwa kuma ƙasar ake so a jika fa dan mai shuka a samu ni'ima a kasa kenan da Allah ta'ala ya so sai kawai sai a ga ruwan yana ta bulbulwa daga kasa ango ya yi amarya ga ruwa ta ƙasa ya mamaye masa ɗaki sai a gado yana ta lilo kayan ɗaki duk sun faɗo amma Allah ta'ala saboda rahamarsa da jin kansa sai ya bullo da ruwan ta sama ina sha gaya mana mu gode wa Allah da Allah bai mana ido a tsakiyar ka ba in ka sa hula ba za ka gani ba in ka cire hula ruwa ya cika maka ido Allah ya kiyaye allazi la sharika lahu wanda baya da abokin tarayya kuma baya da kini baya da kama baya da baya da ainihin tsara ko ina fa abudni Allah bai ce fa abudna ba fa abudni Allah ce ni kadai zaka bautawa kanka bauta ko an bani ba kuma kai dan adam ka gode wa Allah din ni'imar da Allah ya maka da arzikin da Allah ya maka bai yadda ka bautar da kanka ga wani ba bai yadda ka rika faduwa kana gaida wani ba shi kana yake so ka faɗi ka gaisar da shi don Allah ya ko sarkin garinku ya ga ka zo gaishe shi ka faɗi ka gaishe shi ka faɗi ka gaida ka gaida fadawansa ka faɗi ka gaida ainihin hadimansa masu masa shara anya baka daidaita su ba kai kuma faduwa kake da ni da su da fada an mai mun shara ma sai ka fadi to wallahi ba mu kai matsayin masu shara ba a gaban Allah subhanahu wataala da haka Allah shi shi kadai yake son ya ga ka fadi a lokacin da za ka yi da shi ka goga ka a kasa inda ka fi ko ina fuskarka inda ka fi ko ina darattawa ka fi kauna kuma duk wani abin da kake takama da shi yana jikinta idanka bakinka hancinka eh amma sai ka dambala shi a ƙasa saboda girmama Allah to sai ya zama da banda Allah ma akwai wanda za ka iya faduwa kai masa irin gaisuwar da kake wa Allah to menene ka bambanta Allah da sa ba a san haka nan Allah ya ce fa abudi ne ka bauta min bi jami'i anwa'il ibada kowace kala ta ibada addu'a ce sallah ce azumi ne roƙo ne raja'i ne ƙauna ce tsoro ne ni kadai za ka kadaita kar ka yi wa kowa in ba ni ba Allahu akbar a bayyana ko a boye a asali ko a reshe sai ce me wa aqimi salata ko ka dinga tsayar da sallah saboda me ni zikiri saboda ambato na. ko ka dinga a da sallah a duk lokacin da ka tunani ko ka tuna kai ka tuna lokacin sallah yayi ko ka tuna sallar da baka yi ba to ka ainihin wato ka abin nan ita kanta sallar ba dan zikirin Allah da yake cikin ta ba to ainihin wato surar wannan abin da kake na surar tsayuwar da ruku'in da ainihin dagowar da sujjadar da zaman tahiyar idan babu ambatan Allah idan babu tuna Allah idan babu tuna a gaban Allah kake wannan kawai wani kotan kuciya ne kake ruhin sallar shi ne girman Allah da kake tuna kana tsaye gaban shi jin cewa munajati kake da Allah in ka faɗa Allah na faɗa alhamdulillah alalami na bawa na yabe ni a bawa na ya gode mu. min arrahman rahim bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin bawa na ya kamba mani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma ta'ala wannan zamu raba ni da bawana duk abin da bawana ya tambaya daga yanzu na bashi kana jin wannan sai ka ce ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin al-musalli yunaji rabbahu daga Allah ta'ala ce wato a ina salata da zikiri ka tsaya da sallah dan ambatona ambatan Allah shi shine ruhin sallah in babu tuna Allah babu lokacin to to to wannan za mu kammala bayani akan wannan Allah ya kaddara muna raye gobe kuma ya ba mu iko mu ci gaba da wannan karatu insha Allah za mu kaddara za mu za mu kammala bayanin da ya shafi zikiri da sallah saboda akwai bukatar mu dan fahimci wasu abubuwa akan wannan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana ya kace assalamu alaikum ni malam abubakar isa ni ne wanda ya to wannan takarda da kuka gani a hannuna tana bayani ne akan wannan bawan Allah da yawa 'yan agajin muƙage ashe su waɗanda suka yi wannan barna 'ya'yansa ne wanda ya haifa maimakon ya ce 'ya'yansa sun yi kaza sai ya ce 'yan agaji sun yi wato malam mutane mu ji tsoron Allah mu dawo da jin girman Allah a cikin zukatanmu bawan Allah nan babu yadda ba a yi hada shi da Allah bai yi mana bayani tsakanin mu da shi maganar nan ta mutu aka yi aka yi aka hada shi da girman Allah amma ya ƙi yin bayani wai da ya je kuma 'yan sanda shine ya rubuta takardar wannan magana 'ya'yansa ne suka yi ashe ma yaran nasa suna yin aiki irin wannan taimako a can wancan masallacin na manaro wannan irin mummunar ɗabi'a ce za aka kore su daga nan sai suka zo nan kuma suka ci gaba da yin wannan mummunar ɗabi'a a nan sai da aka ɗauke shi aka yi wajen 'yan sanda sai kuma ga shi bayani shi malam abubakar isa ya ce ni ne wanda yaro na ya saci kuɗi mai suna yusuf abubakar na zo na ce eh ce na zo na ce a hannuna in agaji a hannun yan agaji na karba eh. na sa aka zarge su to ya ce yaro ya ce a hannun yan agaji ya karbi kudin ya sa aka zarge su a takaice ina wanke yan agaji akan sharrin da na yi musu yaro na shi ne ya saci wannan kudin saboda haka ina mai neman afuwa akan a yafe min a yi haƙuri to Allah ya fi mana gaba daya muhimmin abu ya je ya rubuta ainihin abin nan a gaban hukuma wannan shine abin da ainihin wato bayanin da ya yi a takaice saboda haka abin da muke fata yan uwa wannan aiki da waɗannan bayan Allah suke yi ba wanda yake ba su kokon, ba su da alam, ba su da albashin wata wata hatta yi nufin da kuke gani a jikinsu suke ɗinkawa kansu kuma idan an kama ɗan agaji yunibar ɗansa ya tsufa akwai hukuncin da ake yi musu to duk waɗannan abubuwan ke yi maimakon mu gode don mu ƙarfafa musu gwiwa a ce kuma sharri za mu riƙa yi musu to wannan alhakin yayyawa saboda haka wannan dai magana mun jawo hankalin bawan Allah nan babu magiyar da ba a yi masa ba ya faɗa mana gaskiya yace shi ba zai faɗa ba amma daga zuwa wajen hukuma aka ainihin wani ya ga 'yan sanda su ɗan zare masa ido sai kuma ya zo ya ce wallahi shari'a musu 'ya'yansa ne suka yi kuma ya kaga wa 'yan agaji Allah ya kiyaye mu to wannan shi ne akwai tambayoyi to jiya 'yan uwa ba sami yin karatu ba saboda wani uzuri da ya bujuro mana mai nauyi amma a shekaran jiya da aka nemi taimakon marayu an samu naira dubu bakwai da dari hudu da goma sha biyar naira dubu bakwai da dari hudu da goma sha biyar to muna ƙara jan hankalin yan uwa a cigaba da taimakawa kuma waɗanda suka bada Allah ya sa musu albarka a cikin abin da suka bayar a cikin abin da ya rage a hannunsu Allah subhanahu ala ya sanya wannan abin da kuka yi ya zama muku sanadiyar farin cikin ranar alkiyama har yanzu dai muna ƙara kira gare ku akan ku cigaba da taimakawa kar a gaji ni ma ga nawa zan bayar Allah ya yarda na dan agaji Allah ramma kullun na ga naira 100 yake bayarwa to ga na Allah ramma ga kuma Allah ramma ya bada nasa shi Allah ramma dama naira 100 yake bayarwa ya ce kwana biyu to saboda haka yanzu gashi nan ni dai ga na ina kake daga na shi ma malalim ka bashi da na gobe da na jibi ya rika bayarwa da kansa in bai bayar ba ka gaya mu saboda ka yan uwa musulmi kar mu gajiya kuma dama ina tsammanin yau alhamis ko yau alhamis dama taimakon manara an ce mu jawo hankalin yan uwa musamman ranar alhamis da ranar juma'a akan lalle mu taimaka da wannan taimako ina jin duk wanda yake kallon manara yanzu zai ga ainihin tana yin kiraki wonin ne ake yi mana wonin ake yi idan ba mu biya ba to mun san abin da zai biyo baya kuma biyan nan da wannan taimakon da kuke bayarwa da shi za a samu a samu a biya su matan shugabannin kowa ya ɗora wa kansa haraji kuma yana bayarwa to kuma ku taimaka saboda Allah bayan wannan taimako da kuke ba marayu abin da yasa aka zaba ai wannan neman taimako a cikin azumin ramadana saboda lokaci ne da kowa yake son yayi wani hobbata yayi dan abu kankani Allah ya bashi abin da ranar alkiyama zai farin cikin da bai taba yi ba saboda yan uwa mu taimaka mu bada wannan taimako na manara ina masu karɓar taimakon manarar nan ko da zu mun sami wani yana son ya bayar amma bai san suwa zai ba an sami wani yana son ya ba da taimakon amma bai san suwa zai bayar ba to gane wani manada saboda haka ko a wannan majalisin ku ayyana za mu aiko da yake gobin Allah ya kaddara muna raye za mu ayyana waɗanda za a rika ba wannan taimako kuma da kun ba su za su ba ku rasit duk wanda kuka ba zai ba ku rasit cewa kun bayar to da Allah ina jan hankali yan uwa ainihin a taimaka a ci gaba da ba da wannan taimako domin amfanin kanmu ga baki daya ganin ba su tambayoyi to yan uwa musulmi kun ga akwai masallacin mata kun ga yadda ya lotso kullum muna jin tsoron kada ma a je a samu wani wata gagarumar matsala to iyalin malam alaramma kar ku dauka irin iyalinmu ne ya ku bayi saboda haka ita ce ta zo ta dauki aikin wannan gyaran dakin ga baki ɗayansa ta sa masa filoli daga ƙasa ta sa aka yi masa tayil ta yi masa fenti ta ce a yi mata addu'a ta yi saboda Allah sannan kanwarsa kuma kun ga ga ofishi nan a saman ofishin mu wancan sakamakon wannan studio da ake yi kun ga wannan ofishi na ƙasa zai tashi to kuma kanwarsa ta zo ta ce ita kuma ta kawo gudunmawa ta siminti tan ɗaya da katako eh, guda ɗari da hamsin ta ce ta ba da gudunmawa domin a gyara wancan ofis domin a mayar da waɗanda za a karɓe su a yi ofishin manara su kuma su koma sama duk daga gidansa da ƙanwarsa da matarsa ne suke ta wannan aiki Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya mata albarka Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara ma su albarka shi kuma